da yake gabatar da jawabi jim kaɗan bayan ya buɗe taron gwamna abdullahi umar ganduje ya bayyana cewa tsarin wanda gwamnatin jihar kano ta samar shine mafi kyau ta fuskar kula da harkokin filaye da gidaje gwamna abdullahi umar ganduje ya ce babu wata jiha a kasar nan wacce ta samu ci gaba a cikin sauri a wannan bangare kamar jihar kano inda ya kara da cewa a halin yanzu jihar kano na karbar sakonni daga sauran gwamnatocin jihohi don neman ta basu cikakken tsarin da take amfani da shi a wannan bangare gani dai wannan wato wannan kungiya wacce take karkashin gwamnatin birtaniya a dfid dama dai mun dade muna aiki da ita musamman ma akan wato yi wa ƙasa rijista ko kuma yi wa kulotai rijista kowane mai kuloti a masa rijista za a iya bashi takarda kuma zai yi amfani da wannan takarda ya samu kuɗi daga banki kuma ya yi business ɗansa da sauransu. E, ya ci gaba da cewa aikin rijistar filaye da gidajen da ake kan gudanarwa ya cimma gagaruman nasara wajen rajistar sama da filaye guda dubu ɗari da ashirin a yankunan ƙana hukumomin tarauni ungogo da kuma yankin karamar hukumar fage. ka wannan abu ne wanda yake zaiwa kano ne wa kano muhimmanci kwarai da gaske kuma alhamdulillah jihohi da yawa yanzu suna zuwa su kwaikwaya daga wajen kuma ga su aikin nasu ya kare amma dama muhimmancin abu ne tun da yake mun riga mun koya to za mu ci gaba da wannan aiki kamar yadda aka fara shi gwamnan ya kara da cewa wannan ci gaba tare da kuma bayanan matsayin tattalin arziki da aka tattara ya mai da jihar kano a sahun gaba ta fannin bunƙasa harkokin mallakar filaye ana ta jawabin jagorar tawagar ta shirin james 3 a nan jihar kano madam ana binambas ta bayyana cewa shirin ya bayar shirin na bayar da kyakkyawar hanyar bunƙasa harkokin gudanar da mulki tare da samar da harkokin kasuwanci domin tallafawa harkokin zuba jari a jihar kano madam ana binambas ta ci gaba da cewa a jihar kano shirin na jamsiri ta hanyar bayar da tallafi ta hanyar kyakkyawan tsarin yin rijistar filaye da gidaje wanda ya sanya harkokin mallakar filaye zama sauki da kuma cikin gaggawa tare da samun kyakkyawan tsari a cikinsa ta hanyar karfafa harkokin gudanarwa a fannin ƙasa jagorar ta kara da cewa wannan bikin baje kolin irin shi wanda shine irinsa na farko a nan jihar kano tsara shi ne da nufin bayyana irin tasirin da shirin na james 3 na tsarin yin rijistar filaye da gidaje na da cewa shiri ya yi nisa wajen ƙara yin rijistar ƙarin filaye guda 60,000 a jihar nan nura ahmad dakata ɗauke da rahoton